ne ka amma wannan kana tabbacin ya same ka gashi a jikin tufanka gashi kana gani amma kana shakkun shi eh, kana shakkun cewa shin najasa ne ko ba najasa bane to shine ma lace fala nadaha alai wannan babu ya ruwa da zaka yi masa ba wani ruwan da zaka yi ba sai ka kyale shi kawai wa man tazakkara najasata wanda ya tuna najasa fa huwa fi salati yana cikin sallah qata'a ka yanke sallah kana sallah sai ka tuna cewa a jikin tufafin nan naka ko a jikin wandonka ko inda kake sallah akwai najasa saboda kana shakka akwai jini a wajen ko hitsari ko kashi ko mazi ko wani abu wanda aka tabbatar da najastuwa ɗinsa aka tabbata najasa ne to malai ce ka yanke sallah ka yanke sallah saboda ka illa an ya khafa khurujal wakati sai dai in ka ji tsoron lokaci zai fita misali azhar ce kake yi ko la'asar kake yi lokacin da kake sallar la'asar rana ta kusa faduwa misali kamar yanzu anan muna sallar ainihin magariba magariba tana shiga yanzu a wannan garin namu na kotonu karhe bakwai daidai ko karhe bakwai da wani dan minti haka ko minti ɗaya ko minti biyu to alal misali kai ne ka tashi daga bacci ba kai sallar la'asar ba ka yi azhar sai ka kwanta amma lokacin da ka tashi bacci ka tashi bacci karhe shida da wajen minti hamsin da biyar kaga saura minti biyar rana ta faɗi lokacin da ka zo ka yi tsalki ka te bangi da ka yi bauli ka yaro Allah ka zo ka so masalla da wajen minti hamsin da takwas saboda haka yanzu kana cikin sallan nan sai ka tuna a ai tufafin nan naka akwai najasa gare su saboda haka ka tuna cewa ai jini ya taba ka mai yawa a jikin tufafin nan naka ka wanke ba ka tuna cewa kashi ya taba wannan kayan naka yaro ya maka kashi ga kayan naka baka wanke ba to saboda haka yanzu kuma sai ka ga cewa ai yanzu in ka yanke sallan nan kafin ka je ka wanke najasar da take jikin tufafinka ka dawo to lokaci ya fita yanzu kai kaga ka ji tsoron fitan lokaci kenan to shi yasa malai ce illa an ya khafa khurujal waqti sai dai in ka ji tsoron lokaci zai fita yanzu kafin ka je ka zo ka wanke najasar nan ka zo kai wannan sallah ta la'asar lokaci zai fita ma'ana magariba za ta shiga za a yi ta kiran sallan magariba yanzu da an kira magariba kuma ka ga lokacin la'asar ya fita kenan ba ka za ka kaddara ga kowace sallah ce ya zanto haka ya faru ka ci ganin kafin ka fita ka sake wanke najasan nan ka dawo ka ci gaba da sallah lokaci zai fita wata sallah za ta shigo to mala yace illa an ya khafa kurujal waqti sai dai in ka ji tsoron fitar lokaci to yanzu sai ka ci gaba da sallar taka duk da wannan najasa ka karasa sallar ka tayi amma akwai lokacin da zaka fita ka je ka wanke sallar ka wanke wannan najasa ka zo ka yi sabo sallah to ka yanke sallar ka juya kawai ka fita ba magana sai ka yi sallama ba magana wani abu wa man salla biha nasiyan wanda ya salla da najasa ya manta yana da ita saboda haka akwai najasa jikin tufafinka ko inda kake sallah akwai najasa sai ka manta akwai kashi a wajen ko akwai hitsari ko jini sauraka ko wani mazi sauraka kamance wata zakara ba da salami bayan ka yi sallama sai ka tuna ayya ashe wannan tufafin da ne sallah da su na manta cewa akwai najasa gare su jini ya taba su ko kashi ya taba su ko hitsari ya taba su da sauransu yanzu gashi kuma bayan har ka gama sallar ka tuna cewa ka yi wannan sallah da tufafi masu najasa ka sallame sai ka tuna malam ce to a ada fil wakati ka rama sallah shi ma ka ji ya ce fil wakati a cikin lokaci akwai lokaci za ka rama sallah kenan babu lokaci ba za ka rama sallah ba shi kenan ta yi sallar ta yi kawai shi kenan sai ka ainihin wanke wannan najasa saboda wata sallah mai zuwa amma ba za ka rama wannan sallah ba saboda lokaci ya kare misali mun kaddara shi kamar wanda muka kaddara ga sallar la'asar kai ne ka zo kai sallar la'asar alal misali bacci ya wuce da kai baka farka ba sai irin karfe shidda da minti hamsin da biyar kan misalin ɗazu ka zo ka yaro Allah ka fara sallah ko da ka sallame sallah ana ta kira sallar magariba magariba ta riga ta shigo sannan sai ka tuna a ah, ashe kayan da na yi wannan sallah da su suna da najasa ko gurin da na yi sallah yana da najasa bayan ka sallame kuma gashi wannan sallar lokacin ta riga ya fita wata sallah lokacin ta riga shigo to shi yasa malai yake ce a ada fil waqti karama yin akwai lokaci amma babu lokaci kaga ba za ka rama ba saboda kaga wannan mukaddara ka sallame lokaci ya riga ya fita to ba ka ramawa amma kai ne ka sallalla la'asar cikin isasshen lokaci cikin jama'a ka bi jami'i ko kai kai kadai bayan gama sallah ka fito sai ka tuna a ah, wannan kayan da kai sallah da su a yana da suna da najasa ko ce da najasa ce to saboda haka malai yake cewa to yanzu abin da za a yi sai ka je wannan kayan masu najasa ka wanki najasar kun kana da wasu ka canza su ka sawo inda ba su da najasa ka zo ka sake wannan sallar taka ta la'asar ka kaddara ga kowace sallah ce haka ya faru haka za ka yi ka zo ka sake ainihin wannan sallar